shi da kuma taimako guna Abdullahi sallallahu alaihi wasallam ina gaishe da mutanen duniya gaba yau na zo bayar da babban sirri ne jijiyan safara jijiyan safara na zo in bayar yau dan uwa ba don ni ba ka yi wa kanka da za ka fita kunci da yaddan ubangiji bari nuna ma yanda ake cire zan ƙara gaya maka aiki in ka gamsu ka yi baka gamsu ba ka bari kaga wannan ce jijiyan sabara ta haka muke cire kaga aikin mutane ne amma ce duk abu na arziki a ba al'umman duniya akwai lada inda ka ce za ka yi wa dan Allah kashi mai gida jijiyan sabara jijiyan sabara idan kai babba ne da kana da shi ya zo ya kare shi mai gida neman jijiyan sabara a'a baka taba samu ba ma balle ya kare ka neman jijiyan sabara mai gida aikin na aiki ne da na jarraba shi a kai na ga canjin shi ne ni ma nake so in ba ku goma ku gwada da Allah ko za ku samu canji rayuwa wannan yanzu aikin wani ne da zo yi zan hada mai tsab sai in haka mai ni da nake gaya ma yanzu ba wai don ka zo ka bani kuɗin ma sai na yi niyya fa amma yanda ake yi da shi yanzu zan gaya ma sai ka je ka yi wa kanka ba sai ka kira ni a waya ba wannan mutum ma ba dan a turai yake ba zai samu wannan ba ni ba zan mishi ba kawai zan karanta mai yanda ake yi ya je ya yi amma duk yana da zurfi za ka taimaki wani Allah kuma zai taimake ka gidajijiyan kabara gashi idan ka cire gungurungum haka ba ka cire jijiyan zabara, za ka jera shi kita ka nemo wuka ka kankare zai samu farisal jajawur ka yayyanka sai ka nema tukunya ka saka jijiyoyin a ciki kunya na laka ka saka jijiyoyin a ciki ba a ɗora wuta za ka rufe ne ka bari idan ya kai kwana goma sha tara za ka sa a rubuta maka lawan zanna hazal qur'ani ala jabali gaba ɗaya a rubuta maka shi so talatin da uku suratu zari wa zari gaba ɗaya talatin da uku sai ka juya ruwan rubutu a kan wannan jijiyan safarar nan da ya kwana sha tara ka rufe lokacin da zai zo ya shiga ashirin daidai tun da ya yi kwana sha tara ashirin daidai wannan daren ne da ka ɗauka ɗan ka sha sai ka wanke ka yi wanka da shi kullum mai gida ka yi wanka da shi kowane dare ka yi ko kuma da rana ka yi mai gida kwana tara ake dakatarwa in ya kai kwana tara sai ka dakatar mai gida za ka ga ikon allah ba ba kuɗi ba ba mota ba ba gidaje ba ba aure ba Allah ne zai baka duk abin da ka shiga ciki Allah zai kara ma karfin gwiwa saboda zai sa albarka a cikin wani ko magana ka yi mai gida aikin kuma in Allah ya raba ya kare sai dai in kai abu kwaya daya yana iya fata aiki idan an maka sai dai ka sake yin sabu. amma wannan kan ya riga ya lalace shine ka bi mace kai lalata da muke to shi kenan shi ne kawai baya so in ba haka ba bai da wani matsala kaga na cire yanzu ba to yadda na gaya maka dan uwa hakan za ka yi in ka yi hakan da yardan Allah za ka daɗe kana gode wa ubangiji ni ba sai ka gode min ba ba sai ka bani kuɗin ka ba ko sannu har ka gaya saboda me yasa na ce zan Allah na ce dan Allah sannun kaɗin me zai mu kuɗin kaɗin me mutum da nashi dan Allah ya abun da Allah zai bani zai fi sannun da zaka gaya mun zai fi kuma kudin da zaka bani ko to alhamdulillah ga shi mun hada alhaji za mu je mu gyara ma magani ba ma kiran suna dan uwana na jos ina gaida ka sosai kaga takalmin da ka yi mu ma na fara zuwa da shi jeji <laughs> na gode sosai allah ya saka da kawai rayuwar ne sai hankali jijiyan sabara kenan lahin kayyana na gama yanzu mai gida da kai ba wani fargaba da yadda